بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labaran duniya da dumi su. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su. miliyoyin al'ummar kasar iran ne suka kada ƙuri'unsu a zaben yan majalisar shawara da kuma majalisar ƙwararru a jiya juma'a dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga yin tir da haramtacciyar kasar isra'ila a ƙasashen gabas ta tsakiya ƙungiyar ƙasashe masu fitar da iskar gas ta duniya ta fara taron ta karo na bakwai a ƙasar algeria dubban falasinawa ne suka da sallar juma'a masallacin kudus duk da takurawar isra'ila a jiya juma'a yanzu kuma ga cikakkun labaran miliyoyin al'ummar kasar iran ne suka kada ƙuri'unsu a zaben majalisar shawarar musulunci da kuma na majalisar ƙwararru a jiya juma'a rahotanni sun bayyana cewa miliyoyin al'ummar kasar iran ne suka yi tururuwa a gaban akwatunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben yan masu shawarar musulunci da kuma majalisar ƙwararru ta ƙasa inda aka fara kada ƙuri'un tun daga misalin karfe 8 na safiyar jiya juma'a har a kai karfe 12 dare ana gudanar da ƙuri'un a wasu mazaɓin saboda tururan al'umma a nasa bangaren jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i a lokacin da ya kada kuri'unsa ya kira ga masu zaben da su fito kwansu da kwarkwatansu don faranta ran masoya da kuma gwale wato makiya ya ce duniya ta sa ido kan abin da ake yi a wannan zaben da kuma yadda sakamakon zaben zai kasance dukkan masoya da makiya sun sa ido kan yadda zaben ke gudana don haka yana da kyau a kunyata makiya sannan a faranta ran masoya wannan zai tabbata ne ta hanyar fitowa da yin tururuwa a gaban akwatunan zaɓe domin kada ƙuri'u kimanin 'yan takara 15,000 ne suke hamayya na neman kujeru 290 na majalisar shawarar musulunci madu ɗan takarar da ya yi nasara zai kasance ɗan majalisa ne na wa'adin shekaru hudu dubun dubatan mutane ne suka gudanar da zanga-zangar yin tur da haramtacciyar ƙasar isra'ila a kasashen gabas tsakiya rahotanni sun bayyana cewa dubin ta al'ummar kasashen yaman jordan labanan bahrain ne sagwa da gagarumar zanga-zanga nuna kin jinin haramtacciyar kasar isra'ila game da laifukan yaƙi take tafkawa kan al'ummar falastin musamman ma a yankin gaza dubban mutane ne suka fito kwansu da kwarkwatansu a birnin sa'ada na kasar yemen domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu da kuma nuna kin jininsu ga gwamnatin sahayuniya inda suka rika da takin cewa falastinawa ba ku kaɗai ba ne muna bayan ku a birnin aman na ƙasar Jordan ma dubban mutane ne suka yi tururuwa a kan tituna da nuna goyon bayansu ga al'ummar Gaza da kuma yin tir da gwamnatin sahayuniya inda suka bayyana wasu kasashen larabawa da ke buɗe hanyar isar da kayayyakin agaji ga isra'ila a matsayin maciya amanar al'ummar musulmi a kasashen laban da bahrain ma haka lamarin yake inda dubban mutane suka yi jerin gwano bayan kammala sallar juma'a a jiya domin nuna fushinsu game da isra'ila ke kisan kare dangi kan al'ummar gaza da kuma yin tir da kasashen duniya da suke yi gum da bakinsu kan ta'asar da isra'ila ke tafkawa dubban falasinawa ne suka gwada sallar juma'a masallacin kudus duk da takurawar isra'ila rotanni sun bayyana cewa sama da falasinawa dubu ashirin ne suka halarci sallar juma'a a jiya a masallacin kudus mai tsarki duk da gallazawa takurawar sojin isra'ila sojin isra'ila sun kai hari kan mata falastinawa kofar al-sabat da ke isa zuwa ga masallacin kudus inda suka rika dukan masallata suna hana su shiga masallacin na kudus wani malamin ya gudanar da wa'azi a masallacin kudus ya yi gargaɗi game da makircin da isra'ila ke kullawa na ɗaukar tsaron matakai na takura a falastinawa don hana su shiga masallacin kudus a lokacin azumin watan ramadana wannan yana zuwa ne bayan sanarwar da ministan tsaron cikin gida na isra'ila ya fitar da ya buƙaci mukarraban gwamnatin netanyahu da su bar falasɗina da suka kai shekaru saba'in ne kawai da ke rayuwa a tsohon birnin kudus da aka shata iyaka a shekara ta 1948 su shiga masallacin kudus a watan ramadan amma waɗanda suka haura suka kai waɗanda ba su ka wannan shekarun ba to kar a bar su su shiga masallacin na kudus to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙasashe masu fitar da iskar gas ta duniya ta fara taron karo na bakwai a ƙasar algeria a jiya juma'a ce ministocin mai a ƙungiyar ƙasashe masu fitar da iskar gas ta duniya ta fara gudanar da taron ƙoli karo na bakwai domin share fage na ban taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar a birnin algiers na ƙasar algeria a taron na musamman na ministocin makamashi na ƙasashen an tattauna kan yadda za a fitar da sanarwar algiers da kuma fitar da daftarin kuduri wanda daga baya za a nemi amincewar shugabannin gashen kungiyar a taron da za su yi wanda shugaban kasar algeria abdulmajid taboni zai jagoranta a yau asabar tuni dai ministan albarkacin man fetur na kasar iran jawad orji ya isa birnin algiers domin halartar taron a yau ne shugaban kasar iran ibrahim ra'isi tare da rakiyar manyan jami'an gwamnatin kasar zai kama hanyar isa kasar ta algeria domin halartar taron da za a gudanar a yau dinnan wannan dai ita ce ziyara ta farko domin shugaban kasar iran zai kai kasar da ke arewacin afirka cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata daga karshe za ku ji cewa a kasar chadi jami'an tsaro sun kashe shugaban 'yan hamayya siyasa yaya dilo a ranar da rawar ta gabata ce jami'an tsaron kasar chadi suka kai farmaki a babbar hedikwatar jam'iyyar adawa da ke birnin jimina tare da yin harbe-harbe da ya sanadiyar kashe yaya dillo ministan sadarwa na ƙasar ta cadi abdulrahman kolommala ya faɗa wa manema labarai cewa dillo ya ƙi miƙa kai ga jami'an tsaro da suka je neman sa sannan kuma ya buɗe musu wuta gwamnatin ƙasar cadi ta muhammadu idris debi tana zargin jagoran 'yan hamayyar da kai wa jami'an tsaro hari a ƙasar wanda ya sanadiyar asarar rayuka sai dai ya ta zargin wani na kusa da dillo ya ce sojoji sun kai masa hari ne a bakin ginin jam'iyyar anse a lokacin da yake kokarin jawo gawar wani ɗan jam'iyyar su ahmad turabi da a kashe tun da fari to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. to gashirin nan kuma na muryoyin masu sauraro Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio BOH radio Iran mai albarka mai sauraron kuma da kullum Benzema da kenan a gadar jamhuriyar Niger muna godiya da ake ba mu dama muna gaida yan wada mana arziki da farko zan gaida shugaban gashiri Hassan Barka an gaida baban namu Alhaji Isu Dala mai nama da kenan a gaida Bukar Roga Roga Hamza Yaro an gangara an gaida Sanushi Madatte Lotoro an gaida da mai computer ina mashi fata alheri mushe a nan zandar ina mishi da mushi ma da samayya ita ma ina gaida ta shi ta Isa tare ina gaida ta da kenan a gaida an gaida Alkasim da kenan a gaida shi kuma na gaida shi tsoho mai albarka a can birnin Niamey ina mishi fatan alheri shi ma insha Allah Benzema da kenan a gare su jamhuriyar Niger fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman dala Bushari ta da magaram a Nijar yau na shigo wannan kafa mai albarka zan isar da sakon gaisuwa ta kama haka da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka kuma akwai abokina Sani Dawu Alaka Tsatsan birnin Muhammad Lawan Dan koro Ungwa Tudu Tasu Ungwa Tudu ba zan manta da eh Udu Mamadu daga nan halgarin Jet Kori ina gaida Lawoliluwe daga nan halgarin Matsin Kai ba zan manta da Sile Dan Minista daga nan Hasabaha ya yakubu mai aski ba da raka shugaban raba mai aski ba zamanta da shugaban masu kira da sauraro alkasim ahar da gana har jihar agaras da shi da mambobin shi ina gaida ilyas berezi ba zan manta da muhammadu mai dan kuka ba ina gaida iliya mai kanti garkin daura ba zan manta da isu mai gyaran salula ba kabiru sule usman jihar da magaram ina gaida hassan alhaji umar shima wanda ke da magaram ba zan manta da malam kabiru daga har garin maradi akwai malam ibrahim daga har garin kasagi ina gaida malama ramatu bayan ruwa ina gaida malam muhammadu dan bare bari shi ma birnin yame tsoho dan albarka da sarkin yaki ina musu fatan alkhairi su a birnin Yamai ina gaida Hadabu mai kwamfuta mai Yama su mai yashi sarakuna Firdausi na Ibawa daga nan halgarin Kano ina gaida Gwani game da ina mushi fatan alkhairi daga nan birnin Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran Radio mai albarka ina fatan kuna lafiya da inda kuke yan cikin wannan shahi mai albarka kun yi sallar juma'a lami lahiya eh na gode muku da kuka ba mu dama muna gaishe gaishe yan uwa da amina arziki na karshen mako ga farko dai hassan barka ina gaida ka da kai da iyalinka gabaki ɗaya da abokan aikin ka duka ina gaida ku kuma ina muku fata alheri alkasim baba ahar agadas kaima ina gaida ka shugaba kwamitin masu kira da sauraron radio Muhammadu dan bari bari kai ma ina gaida ka Salisi madattai ina gaishe ka Isu madattai kai ma ina gaida ka Kabiru Sule Usman bakin Taransa Zandar ina gaishe ka Abubakar Tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka eh, Rabe sarkin aski na kasa ga baki dai ina gaishe ka shi ita tayar agadas kai ma ina gaishe ka eh, Alhaji na kasuwar kai ma ina gaida ka Alhaji Ibrahima kasuwar agadas ina ina gaida ka sai bariki a suka ma ina gaishe ka isa malam ina gaida ka da kada iyalan ka gabaki dai ayuba arlit a gada suka ma ina gaishe ka ina jinjina maka alhaji muhammadu shabda bilaji na kwarara karama kai ma ina gaida ka cikin kuminkin tabo take ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya eh, muna godiya da kuke ba mu dama muna sada zumunci gidan radio iran a wangar lokaci na karshen wannan sati ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa tun daga shugaba na masu kira da saurare na gidan radio iran duka kap ila rashi da shi da mambarorin shi da na nijar da na nijeriya gaba daya a madadin malam muhammadu dan bari da tsoho mai albarka da kai ga sanan dai duka kowa da kowa ni rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya ina musu fata na alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh ya biyo ya ce da farko dai suna na Sani Dawo a daska tun daga nan sasun burum Nijar da Magaram a shahoriyar Nijar. Muna godiya da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako mu gai da yan uwa da abokan arziki. To gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wanga shiri Hassan Barka da dukkan ma'aikatan ku ina muku fata alkhairi ina dawo sasun burin akwai dan bala ina mishi fata alkhairi akwai malam Lawali malam Hamisu duka ina mishi fata alkhairi akwai Sa'idu ina mishi fata alkhairi akwai Aliku ina mishi fata alkhairi ina koma can da Magaram a akwai aboki na mamman sani dauda wazza lawali dan kwairo eh, kabiru bakin tarasa da magaram ina mishi fata alkhairi akwai baba soho mai albarka akwai mamman muramatu akwai usman mai dala bosheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori akwai abdulaziz preji akwai lawali luwaye tun daga nan hammacin kai ina mishi fata alkhairi akwai yadabo mai kwamfuta akwai sumayya shiya sarakuna akwai firdausi ibrahim na'iba akwai aboki na lawan sada daura akwai bashar lawan mai kokotun daga nan a cikin garin daura ina dawo wani tsatsun burin akwai abokanan aiki na duka yana mishi fatan alkhairi na radio martaba tsatsun burin a tashi lafiya murya biyu ya ci sani dawo alaska tun daga nan tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa wa wabarakatuh gidan rediyon iran da farko sunana mustapha tukur filinge dan nijar mazamni kasar lubiya ina da shugaban shirin hassan barka ta kai da abokan aikinka akwai kabiru sule usman wanda yake a zandar akwai iliya mai shayi da rikin daura akwai alhaji hashimi hamidu wanda yake a saudiya akwai sai da usman wanda ke a saudiya alhaji sadu shi ma wanda ke a saudiya jakuka eh, ba zan manta da idrisa usman wanda ke a nan libya eh, akwai nasiru dan hamba isu manattai sanusi manattai duka ba zan manta da su akwai tsoho mai albarka wanda yake a nyamai da dai duka yan uwa da abokan arziki ina gaida kowa da kowa yana kowa fata alheri suna na mustapha tukuru filinge dan nijar mazamni kasar libya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa mai magana muhammad lawan dan kwairo a unguwar tudu a jihar da a wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa da abokan arziki ina dauke da gaisuwar jagoran shirin malam hassan barka tasiri a unguwar tudu sanusu madattai isu madattai baba sini a garin noma mamman sani dauda cin wazza kabiru sula usman na haddabi mai kwamfuta mai yama firdausu ibrahim na ibawa kano da kuma yakuba mai aski ba da raka baba na bada masu dan da mu mai shayi kwamarar baba ya gambo ya eh, da baba ya yalo a unguwar tudu idi yalo a unguwar tudu kanina a wani bukata a unguwar tudu da rabe mai shayi a unguwar tudu da rabe magini a unguwar tudu da kuma eh, uda mamadu jatkori usman mai dala bamsuri sila eh, eh, Suladan minista wanda yake a libya da kuma ibrahim shushe na garin kasagi maradi shugaban kungiyar masu kira da saurare alkasun baba da kuma mataimakin shi abdulmumuni muhammad zamfara da dukkanin masu sauraron mu ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa memba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakon gaishe gaishen mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje Toro akwai Sunusi Madatai da Magaram, akwai Isuhu Madatai da Magaram, akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai ibrahim dan fulani yare mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai mamman sani dauda cinwazza tasi unguwar tudu da magaram yakubu mai aski ba da raka akwai kabiru sule usman akwai usman mai dala bushiri akwai kadura diga ga dan fulanin warji akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai abdullahi suleiman ajeri akwai kwamarat umar baban yaya sabon gida akwai muhammad direba murba mashiyo da dukkanin masu sauraron wannan gida mai albarka ine ba kowa da kowa fatan alkhairi mai gaishe ku kwamarat liyasu yakuba diggawa memba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ta jihar bauchi a tarayyar najeriya mun gode ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum rediyon Iran mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Yau gaishe-gaishe ne za mu shirin yi. Ina gaida babana Isa Tsoho mai albarka Hassan Garba ina gaida ka ina gaida dan bari bari nan bayan ruwa ina gaida ya'yana da suke cikin wannan gurbi ni ban kama sunayensu ba amma sun kama sunana duka ina gaida ku ina gaida kanwata Maryamu kwadibar ina gaida babbar yaya ta birnin kanta ina gaida yara na duka birnin kanta inda suke yan yamai duka ina gaida ko wanda suke cikin wannan grup da yan maradi da yan zandar da yan tawa wanda suke cikin wannan grup duka mai gaida ku malama isa isaka daga nan babban birnin yamai yan maradi ma ina gaida ku da yan najeriya akwai su yan najeriya ina gaida ku lalle muna nan lahiya lau muke alhamdulillah mun gode ma Allah fada mazajen daga Muhammadu Dambare. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki. malami na gaba sai ka ja mu je to radiyon musulun shi radiyon iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu mu gaida ƴan uwa da abokan arziki na harin da ina gaida nomo senegal ina gaida hada mai kwamfuta da inda shike ina gaida nazifi ibrahim da ina yake ina gaida ibrahim harun da ina da inda yake ina gaida hajiya Hajja maryama kwadibar ina gaida rahmatu bayan ruwa ina gaida muhammadu dan bari bari ina gaida nazifi ibrahim ina gaida alkasan ji kalliman ina gaida shugaban uban tahiya hassan barka ina gaida tanko kanina ina gaida maliki kanina ina gaida iliya hamidin ina gaida hamma yaro dodo na ba ina gaida alhaji hamza a so ina gaida rahamu a so ina gaida maliki kanina kuma duk wanda bai ji na ambata suna ne ba iliya mai shayi da kanti ina gaishe ka yana gaida muhammad dan bari bari duk wani bai na ambata suna ne ba yana gaida duk wanda cikin daki mai tara albarka allah ba su allah taimaka allah ka baraka su mai albarka amen. to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai mu a yau mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi dubi ne a cikin labari guda dangane da yakin da ke faruwa a Gaza kuma labarin shine na wani sojan sama na ƙasar amurka wanda ya bankawa kansa wuta ya ƙona kansa har lahira a gaban ofishin jakadancin hantu ƙasar isra'ila da ke birnin washington babban birnin ƙasar amurka inda yake nuna goyon bayansa ga mutanen gaza wanda gwamnatin ƙasarsa kuma wacce yake yi wa aiki take da hannu dumu-dumu wajen kisan kare dangin da ake aikatawa a gaza kuma mutumin shine aaron bushnell ɗan shekara 25 a duniya a ranar lalin da ta gabata ce da wani sojan jiragen saman yakin amurka mai suna aaron bushnell ya kona kansa a gaban ofishin jakadancin kasar isra'ila da ke birnin washington inda ya zuba wa kansa makamashi na ruwa sannan ya banka wa kansa wuta yana kalamai wa'anda suke nuna goyon baya ga al'ummar falastinu wa'anda gwamnatinsa take taimakawa don ci gaba da kisansu a gaza da yankin yamma da kogin jordan kafin bushnell dai akwai wata mata ba amurkiya da ake kira rachel corey wacce ita ma ta sai da ranta saboda nuna goyon bayanta ga falasinawa wanda gwamnatin harbi kasar isra'ila take rusa gidajensu a lokacin inda an ruwaito ta tana cewa kafin motar bulldozer ta harbi kasar isra'ila tafi kanta ta kashe ta tana cewa ni ina tsammanin tunani ne mai kyau gare mu gaba ɗaya mu bar duk abin da muke yi mu bayar da ƙarfinmu wajen ganin an dakatar da zaluntar al'ummar falastinu ba na tsammanin sadaukar da rai a kan wannan wuce gona da iri ne kori dai yar shekara 21 a duniya wacce kuma ta kasance yar rajin kare yakin bil'adama a ranar 6 ga watan maris shekara ta 2003 ne ta tsaya a gaban wata motar buldoza wacce take kokarin rusa a gidan wani bafalastini a cikin kasar falastinu da aka mamaye a yankin gaza sai kawai sojojin yahudawan suka ba wa matukin buldozan umarnin hawa kanta ya aiwatar da aikinsa na rusa a gidajen falastinawa a gaza da haka kuma kori ta rasa ranta akan hanyar goyon bayan al'ummar falastinu a gaza sai kuma aaron bushnell wanda ya bar saƙo na sauti da kuma hotunan bidiyo kan abin da ya sa ya ƙona kansa don nuna takaicinsa kan irin halin da falasɗinawa suke ciki a gaza inda yake cewa idan an kwatanta halin da falasɗinawa suke ciki a hannun wanda suke mamai da ƙasarsu sai da rai don su ba wuce gona da iri ba ne gani an ɗauki lokaci kimanin shekaru ashirin tsakanin Kori da kuma bushnell wato daga watan maris na shekara ta 2003 zuwa watan fabrairu shekara ta 2023 shekaru kimanin 21 da suka gabata kenan wannan bai yi tasiri ko kaɗan ba a halayen azzaluman shugabannin hamshi kasa isra'ila da kuma ƙasashen yamma wanda suke goyon bayanta zuwa yaushe ne wa'annan shugabannin za su zama mutane da alamun babu ranar da za su zama mutane sai ran da allah ta'ala ya sallada wasu a kansu wa'anda za su ɗanɗana musu zafin mutuwa da kuma kisa mafi muni irin wanda suke wa falastinawa fiye da shekaru 75 da suka gabata kuma da alamun lokacin bai da nisa ga wanda yake da tsawon rai. rai da kori ta yi a shekara ta dubu da uku ya girgiza kafafen yada labarai kasashen yamma wanda ba su ɗaukar labarin Falasɗinawa a kafafen yada labaransu saboda abu ne ba mai muhimmanci a wajensu ba amma suna mamakin yadda ba amurkiya a matsayinta na matashiya za ta sai da ranta kan mutanen da ba su ɗauke su a matsayin mutane ba a cikin watan maris na shekara ta uku ne dai wani dan majalisar wakilan kasar amurka mai suna barin bide ya gabatar da wani kuduri a majalisar wakilan kasar inda ya bukaci a gudanar da bincike kan kisanta da kuma irin wannan mummunan kisan da kasar isra'ila ta yi mata amma bayan wucewan 'yan watanni majalisar ta yi watsi da kudurin a lokacin dai gwamnatin ƙasar amurka ta sha suka daga masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yan siyasa amma abin da ta yi kawai shine ta miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan kori kuma da haka maganar ta wuce gwamnatin ba ta nemi takura wa gwamnatin ƙasar isra'ila kan abin da ta yi wa ba amurkiya ba na a yi maganan falasɗinawa wa'anda ta mutu sanadiyarsu kamar yadda kowa dai ya san gwamnatin ƙasar amurka tana ɗaukar kanta a matsayin demokaradiyya mafi girma a duniya sannan haka ma a ɓangaren kare haƙƙin bil'adama amma idan kaga tana ta da jijiyar wuya kan wa'annan al'amura to kan wasu ƙananan ƙasashen duniya ne su ɗin ma idan ba ƙawayenta ba amma ita ta ba wa kanta 'yancin yin abin da ta ga dama a duniya ko da kuwa ya saba wa demokaradiyya da kuma take haƙƙin bil'adama da take riyawa. wannan al'amarin a fili yake a yau idan mun ga yadda hankasar isra'ila ya zuwa yanzu ta kashe falasina fiye da dubu talatin a zirin gaza kuma tana ci gaba da kashewa a gaban idon kasashen duniya musamman kasashen yamma musamman kuma kasar amurka amma ba wanda al'amarin ya girgiza zuciyarsa a wannan kasashen sannan gashi bayan shekaru ashirin aka sami wani ba amurke matashi dan shekara 25 a duniya a wannan karon ma soja ne na jirgin saman yaƙi na ƙasar amurka wanda mai yiwuwa ya taɓa zuwa hamshi ƙasar isra'ila ya gane wa idanunsa yadda sojoji hamshi ƙasar isra'ila suke kisan ƙare dingin kan falastinawa da kuma rusa gidajensu a kansu tare da amfani da bama mafi ƙarfi a kansu a zirin gaza wa'anda kuma aka ƙera su a ƙasar amurka kafin ya zo ya kashe kansa da kansa don bakin ciki bushnell dai ya yi haka don ya isar da sako ga duniya shi yasa ya zaɓi ya kashe kansa a gaban ofishin jakadancin hamdi ƙasar isra'ila da ke washington babban birnin ƙasar amurka wannan yana da matukar muhimmanci don da ya yi haka a wani wuri ne ba ofishin jakadancin hamdi ƙasar isra'ila ba da da sauƙi ana iya karkata manufarsa ta kashe kansa kuma an ɗauko hotuna da kuma sautinsa yana kalamai masu nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a lokacin da ya ƙona kansa a wannan karon shugaba biden ko kuma wani mai magana da yawunsa ba su faɗi komai ba kan mutuwar bushnell amma kafin haka mun ji shugaba biden yana ɓaɓatu kan yadda wasu matasan amurka suke yaƙi a ukraine don taimaka mata kan ƙasar rasha kamar yadda ake zato a wannan karon ma dai gwamnatin shugaba biden ta sha suka kan shirin da ta yi bayan da bushnell ya aikata abin da ya aikata musamman bayan da kungiyar hamas ta aza nauyin abin da ya faru da bushnell kan shi shugaba biden don haka abin tambaya ita ce shin waye zai iya makokin wa'annan jarumai na kwatar 'yancin falasinawa a nan masana suna ganin wa'anda suke gugurma ko ta wace iri don ganin ƙasar falasɗinu ta sami 'yancin kanta su ne kawai za su yi makoki da kuma raya sunayen wa'annan masu sai da rayukansu kan haƙƙin ƙasar falasɗinu da kuma falasɗinawa musamman bayan samun nasara ƙasashe masu gogormaya ba za su taɓa manta da wa'annan masu sai da rayukansu akan al'ummar falasɗinu da kuma falasɗinawa ba. to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu ga shirin na muleka iran Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin da ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu daɗan tarihi da ke nan ƙasar Iran. Da kuma irin damamakin da ake da su ga 'yan ƙasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar Iran. da fatan masu saurari su kwanci da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan Iran kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. a yau za mu a garin mangare cibiyar yawon bude ido ta kasar iran da ke birnin kuzistan ƙauyen shakatawa na mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kuɗaɗen shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon buɗe ido da ke yankin guzistan. yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar Abbas Abad da ke garin Bishar. Kyakkyawar ƙoramar Abbas Abad da ke garin Bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin Manzandaran a nan ƙasar Iran. A gefen wannan ƙoramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140. Tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tana daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan ƙasar iran a tsakanin shekara ta 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya kunshi ƙorama fada lambu wajen wanka da dai sauransu wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai daukar hankali a nan kasar iran wato lambun fadar akbariya mai daukar hankali mai dan tarihi da ke birnin birjan a lardin kurasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akabariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani ɓangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani ɓangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya haɗa da ɓangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma ɓangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a bangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren amma adinin wanda suka taimaka shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a mu na yanar gizo www.tv1.ng domin jin sauran shirye-shiryen mai gabatar muku. masu sauraro sai a gyara zama domin a ji shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurari salamu alaikum da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya tare da uwa da abokan arziki. Har ila yau, barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda kuma a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar Afirka. a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin jihar filato wanda ya ci ya kuma ki cinyewa duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar hakanan mun sake da ya babban bakon namu kwararren dan jarida masanin siyasar jihar ban Musa shi ma mazaunin garin jos don ya ɗora mana daga inda muka sa aya yau za mu tashi ne kan tambayar ko kuma ci gaba da amsa tambayar matsalar ɗan ƙasa ko ɗan jiha a jihar ta filato yanzu mutane ne daga waje suna kawo mana rikici domin suna so sun san da cewa kasan filato yana nan da amfanin gona yana nan da ma'adinai yana nan kuma wuri ne wanda in ka zona domin weda na plato yana da kyau sun san da cewa in ka zona kuma za ka iya noma ka zona lafiya so yanzu sun zo suna rikici in sun zo sun zona wani wuri suna nema su ta da mutanen da dama suna nan in suka ta da mutane domin su zona domin su yi gona suna karban gonakin mutane suna karban inda duk kamar abin da ya faru a Bokos kwanan nan za ka tarar da cewa an kore mutane ne daga gurin da ana ma'adine an zo an same su domin su ma su zona gurin ba wai mutanen da dama sun tashi tare ba ne akwai fulani wanda suka tashi tare suna nan tare ko in kaje bokos ko kaje mangu ko ka je fasa, akwai fulanin da sun tashi suna nan har yanzu suna nan kuma suna cikin wanda suna kokari a da cewa an samu lafiya da zaman lafiya a plateau haka ne a barkin ladi so wanda suna da wannan rikici ina gaya maka domin kamar ni dan jarida ne kuma ina gaya maka abubuwan da yake faruwa ne Za ka tara su mutane ba wai mutanen plato ne za su je ari ba ba wai suna fada da wani gari ba ne ba wai za su taya su ce a ah, suna ana yaki ba ne mutane ne suna barci da dare sai mutane waɗansu wanda ba sa son mu da zaman lafiya za su zo da dare za su bar su sai sun yi zaman su da dare sai su zo sai su kakkashe su su kone musu gidaje su kone musu abincinsu watse lokacin nan na yi magana kamar dan jarida na je lokacin da ana kashe-kashe a watse na je har guri na gan abubuwan da yake faruwa na bi kwamiti na national assembly zuwa malam musa wani abu kuma da ake zargin wannan kabilu na plato da su shine wato wani lokaci sai ya ga allah ya yi wa bakin arziki sai ya kaman suna jin haushin arzikin da allah ya yi musu ina ganin kama akwai lokacin da jarar yakubu gawon ya yi magana cewa shi eh. arzikin nan ba da shi suke zuwa ba a nan ne suke neman wannan arziki kaga mutum na tallan yalo na lemo na ayaba har allah ya masa arziki me zaka ce ga wannan jan kunne da kuma kira da jidar yawa mutanen plato eh gaskiya shine akwai wanda sun zo sun tashi sun zo neman arzikinsu sun zo zaman lafiya suna arzikin su Allah yana yana bude musu kofa wancan mun san da su sun zo domin kasuwanci ne suna yi kuma suna kasuwanci kasuwancin su yana bunkansa yana tafiya wannan an san da su haka waɗannan da suna wancan kasuwancin ma za ka ga da cewa akwai mutanen da suna aiki da su suna koya musu kasuwancin ana samun albarka a ƙasa wancan ba shine ne damuwanmu a yanzu ba amma kuma har yanzu mutanen platon masu masu lokacin maganan ka ga wani sai ka yi kishi ya riga ya wuce yanzu mutanen plateau suna kokari ne ga sun yi zaman lafiya kuma mutumin plato shi ba yi da damuwa da kishi gaskiyan kenan mutumin plato duk wanda ya tashi daga plato zai gaya maka da cewa ba ruwan shi da kishi ai an yi zamani a plato wanda zaka ga da cewa mutanen mu za su yi noman doya za a zo a kwashe inyamare za su kwashe su tafi da shi za a yi noman karo inyamare za su tashi su kwashe tumatir da sauransu muna noma sosai maganan kishi bai taso a plato ba domin muna noma muna noman masara muna noman doya fulawa muna noman aca akwai abubuwan arzikin da ba a samun su a wuni kasa sai ka zo ta wuni wanda zai ce wai ai domin ana kishi domin ya zo ya yi arziki wancan ma bai riga ya taso a wannan lokacin ba akwai matsala eh. ta indijin da ake fama da shi a nan jihar eh. plateau eh. amma lokacin da aka ce an samu lalan ya zo ya hau mulki ya kwatanta adalci a tsakanin mutane da baki da kuma 'yan gari gaba daya alal misali lokacin da ya hau ya ba wani wanda za a ce masa bako ya ba shi wato kwamishina a nan jihar plateau me za ka ce game da wannan mulki da lalange ya ka samu zaman lafiya a jihar plateau doka amma ya riga ya nuna ni ba wai ba ni bane nake magana ma gwamnati amma bisa ga abin da ya faɗa mana mu yan jarida kawo kwashen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba maimakon babban bakon namu kwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar pam musa shi ma mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa sai wani jikon wai kare ya zub da samiyar kura. to yanzu ga takaitattun labarin duniya miliyoyin al'ummar kasar iran ne suka kada ƙuri'unsu a zaben majalisar shawarar musulunci da kuma na majalisar ƙwararru a jiya juma'a rahotanni sun bayyana cewa miliyoyin al'ummar kasar iran ne suka yi tururuwa a gaban akwatunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben yan majalisar shawarar musulunci da kuma majalisar ƙwararru ta ƙasa inda aka fara kada ƙuri'un tun daga misalin karfe 8 na safiyar jiya juma'a har a kai karfe 12 dare ana gwada ƙuri'un a wasu mazaɓin saboda tururan al'umma a nasa ɓangaren jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i a lokacin da ya kada ƙuri'unsa ya kira ga masu zaben da su fito kwansu da kwarkwatansu don faranta ran masoya da kuma gwale wato makiya ya ce duniya ta sa ido kan abin da ake yi a wannan zaben da kuma yadda sakamakon zaben zai kasance dukkan masoya da makiya sun sa ido kan yadda zaɓen ke gudana don haka yana da kyau a kunyata makiya sannan a faranta ran masoya wannan zai tabbata ne ta hanyar fitowa da yin tururuwa a gaban akwatunan zaɓe domin kada ƙuri'u kimanin 'yan takara dubu biyar ne suke hamayya na neman kujeru 290 na majalisar shawarar musulunci madu takarar da ya yi nasara zai kasance dan majalisa ne na wa'adin shekaru hudu. dubun dubatan mutane ne suka gudanar zanga-zangar yin tir da haramtacciyar kasar isra'ila a kasashen gabas ta tsakiya rahotanni sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar kasashen yaman jordan labanan bahrain ne suka gudanar da gagarumar zanga-zangar nuna kin jinin haramtacciyar kasar isra'ila game da laifukan yaƙi take tafkawa kan al'ummar falastin musamman ma a yankin gaza dubban mutane ne suka fito kwansu da kwarkwatansu a birnin sa'ada na kasar yemen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 mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.